Bismillahir Rahmanir Rahim. Burin fansa. Kashi na ashirin da ɗaya. Bina duk jikinta ya yi sanyi da wannan lamari sai ta nisa ta ce, Insha Allah baba, ni zan sama maka sanyi idaniya, zan cika maka alƙawarin da ka ɗaukar wa Alhaji Ayuba, sannan karya sihirin jihadi ne don aikin lada za mu yi duka. Sai yanzu na san dalilin da yasa Allah ya nufi da karatun ilimin na'ura mai kwakwalwa. domin ta wannan hanyar ce zan bincika lamarin su Alhaji Maina har na cika burinka. Allah ya miki albarka ya ba mu sa'a ina so wannan ya zama sirri a tsakaninmu insha Allah in komai ya yi daidai kika tare a gidanki zan yi kokarin daura ki akan duk binciken da za mu fara sai ci gaba da yi mata nasiha sosai akan haƙƙin mijinta da ya rataya a kanta sun ba ta kusan awa ɗaya suna tattaunawa daga bisani duka suka fito su duka suka koma suka koma gida Tun wannan ranar Bina ta sanya zancen su da baba a rai ya zame mata abin tunani. Wurin ta bai wuce ta tare a gidanta ba, ta soma gudanar da aikinta akan sa Alhaji Nasir. Ranar Asabar shine ranar tarewa. 24 ga watan 12 2016 duka gidaje biyun nan suna cikin farin ciki sun hallara na kusa da na nesa hatta dangin mama da ke gombe sun zo haka ma ta bangaren su bilal kanuwar abbansu da ke da matar ita ma ta zo tare da iyalinta wanda babban ɗanta ma'aruf shine aminin bilal kuma babban abokin ango biki ne na manyan attajirai don gaskiya family ɗin umma suna da kuɗi sannan tana da ƙawaye mata manyan masu kuɗi kuma duk da alhaji ya rasu sun ƙawata bikin tamkar yana raye don sun kashe kuɗi sosai kuma biki ne da zan ce cikin birnin kano ta ɗauka kowa ya san da shi sun samu gudunmuwa daga abokanan alhaji ta sa alhaji maina ba a bar su a baya ba sun ba da sha tara na arziki da yamma angwaye suka kawo mota suka ɗauki amarya da tawagar ta zuwa wajen walima da suka shirya na maza da mata a babban hall sun gayyaci Malam Aminu Daurawa don ya yi wa'azi akan zamantakewar aure. Mutane sun yi zaton wani gagarumin dina za a yi ganin yadda ango ya fito daga tsatsan masu hali, sai kuma suka ji saɓanin haka. Malam Daurawa ya yi jawabi mai ratsa zuciyar mutane sai wajen karfe shida da kwata ya rufe taron da addu'a. Aka raba abubuwa sannan aka caka sha sai gab da magarib sannan wajen karfe bakwai saura minti goma taron ya watse. Da misalin karfe takwas da rabi na dare, motocin ɗaukar amarya sun iso da 'yan biko. Aka yi duk wata al'ada da aka saba yi kana 'yan uwa suka yi wa amarya faɗa. Mama dai ta kasa magana sai hawayen farin ciki take yi. A haka kamar Alhaji Hajiya Na'ima ta riƙe hannunta suka fito. Baba ya iso gaban su ya ce da su, su ba shi bina dauke ta a motarsa, shi ne da kansa zai kai ta gidan mijinta, don ya cika alƙawarin da ya daukar wa kansa. Ba musu suka danka masa ita, ya kai ta jikin motarsa ya sa ta a gaba, kana ya shiga mazaunin direba. sai matar ƙaninsa kamis ta shiga baya da ƙanwarsa karima sai hajiya na'ima su uku a baya sai sauran motocin aka kwashi dangi suka wuce kasantuwar gidan alhaji ayuba za su zauna shi yasa motar baba ita ce a gaba ango shi ma ya zo a motarsa suka ba ayarin yan ɗaukar amaryar maruf shine yake jan motar bilal shine a gefensa sai fa'iza da wata ƙawarta asma'u da ƙanwar ma'aruf mai suna jidda duk a baya haka motocin suka yi jerin gwano suna tafiya a hankali babu hargagi da ihu saboda baba sai da ya yi gargaɗin haka ya ce su tafi a natse?' ko da yake tuki yana ta yi wa bina nasiha tana kuka mara sauti duk jikinta ya yi sanyi wannan abu da babai ya matuƙar burge mutane sun yi nisa sosai a tafiyar su don sun kusa isa gida kasantuwar can cikin rijiyar zaƙi ne gidan alhaji yake unguwar ta masu kuɗi ce sosai babu mutane sosai ga dare ya yi motoci kalilan ne suke wucewa sun shiga wani layi da za su ɓulle su fita hanyar da zai sada su da gidan alhaji sai ga wasu motoci ƙananan bus guda biyu sun shigo a guje suna jerawa da su sai duk suka sauke gilas ɗin motocin ka a ce kwabo sun fito da bindigogi suka shiga buɗawa motocin su baba wuta da harbi sai ihu ke tashi na mata da hargowa tare da fitar alburushi motar baba ta je ta bugi wani falwaya sakamakon sun same shi a wuya bina kuma sun same ta a kafaɗa sai wa karima a kai wacce nan take ta rasu sauran kuma harbin bai same su ba sai motar bayan su baba ya samu abokin ango a kafaɗa shi kaɗai da yake tuƙi ɗaya motar da ke ba wata mata ya sama ita kaɗai duk dai motoci kusan goma kowanne sai da harbin ya samu wasu a motar ƙarshe ta ango harbin ya samu bilal a kai shi ma nan take rasu sai ƙanwar ma'aruf jidda ita ma sun same ta a wuya sai jini ke fita sai asma'u ƙawar fa'iza sun same ta a hannu wajen ƙare kanta tsayawar motar baba ya sa 'yan bindiga suka gudu sauran motocin suka tsaya duk suka fito mata suna ta ihu bina dai ta suma tun lokacin da alburushi ya shige ta mutanen da ke unguwar suka kasa fitowa don kar harbin ya shafe su wasu daga ciki ne ma suka yi kokarin kiran 'yan sanda ko kafin su su jida ta rasu wannan rana ya zame musu baƙin rana ma'arif saboda firgici su ma haka ma fa'iza zuwa 'yan sanda ya sa unguwar ya cika da jama'a aka kira motar asibiti guda uku suka kwashi wanda suka suma sai motar gawa ta kwashi wanda suka rasu Baba, Bilal, Jidda da wagwa Karima. Nan da nan labari ya cika gari. 'Yan jarida suka taho don ɗaukar rahoto a asibitin Murtala. haka wajen ya cika da mutane kamar rana kowa yana jimami labari ya ishe umar su sai dai ba a sanar da su wanda suka rasu ba haka ta yanke jiki ta faɗi ta suma jinin ta ya hau da kira ka shawo kanta ta farfaɗo sai dai ba in um, ba in um, um. haka bangaren gidan malam mamman su ma sun samu labari ita ma mama faɗuwa ta sai dai bata suma ba amma bata cikin hayyacinta gidan biki sai ya koma gidan mutuwa ana ta koke-koke 'Yan ta'addan a wannan daren suka bar garin Kano suka wuce Gombe kamar yadda Alhaji Maina ya umarce su gudun kada a binciko su. Haka labari ya ishe su cewar bukatar su ta biya na kau da malaman man sai dai an samu akasin wajen yin harbi da 'yan daban suka yi na kan mai uwa da wabi. Ba su damu ba tunda sun samu nasarar kauda shi. A cikin daren suka isa wajen malamin su cike da farin ciki. Da kallo bis domin ya san akwai sauran rina a kaba. Ya saki marmashi ya ce, daga ganin fuskokinku zai tabbatar da cewa harkar ku ta cimma ruwa. sai dai kuma kun kashe maciji ba ku sare kansa ba sai suka shiga kallon juna cike da mamaki tare da mai da hankalin su wajen malam don neman ƙarin bayani ya ci gaba da cewa malam mamman ya sanar da yarsa mai suna mubina komai kuma ita ce za a kai gidan miji yau harbi ya same ta amma bata mutu ba in har ba ku yi ƙoƙarin ƙarasa ta ba to tabbas za ta zame muku ciwon ido za ta tunkare ku kamar guguwa ta ƙware muku duk wani sirrin da ke ɓoye gumi da gaba ɗaya ya cika su sun kasa magana tsoro ya ƙara shigarsa tare da bushewar zuciya cikin fusata alhaji maina ya ce wallahi ko da zan yawo tsirara sai na ga bayanta da duk wanda yake son yi min shamaki da arziki na haka ne ma sai inda ƙarfi na kare. cewar alhaji nasir shi ma yar bayan sebe suka nemi malam ya ba su taimako ganin sun kashe ta cikin sauki ya tabbatar masa da cewa ba da wani abu da zai yi a kanta domin akwai hijabi mai ƙarfi a tsakaninta da shedanin aljanu saboda mahaifinta ya bata dafa'i na kariya sosai haka suka tafi gwiwa sake suna tunanin ta hanyar da za su ɓullo mata washe gari yan sanda sun yi iya bincikensu ba su gano su waye suka aikata wannan mummunar ta'adi ba na haka baffa kamis da yan uwan sibilan duka suka roƙa da a ba su gawarwakin don su yi masa sutura a kai kowane makwancinsa kwamishinan 'yan sanda ya sa hannu aka ba su bilal da jidda aka wuce da su gidan alhaji ayuba malam mamman da Gwaggwar karima aka wuce da su gidansa wanda kuma harbin ya sama ya sama ba su mutu ba tun dare aka cire musu kuma duk sun farfaɗo? an sallame su a safiyar Mina ce kaɗai har wayewar gari bata farka ba. Aka yi wa su baba sutura, su ma sibilal an yi musu sai aka ɗauko gawarwakin gaba ɗaya. Aka kawo wani babban masallacin Juma'a aka sallace su. Kana aka kai su makabarta mafi kusa duk aka sada su da kushewarsu. Ba ƙaramin mutane suka yi suka yi ba, don kusan labarin ya zaga garin Kano sosai. Unguwa-unguwa mutane ke zuwa dan ganin an yi komai akan idan su, yadda za su ba da labari. Duka gidajen biyu suke zama makoki ana zuwa yi musu gaisuwa. Bina har misalin karfe 8 ɗin dare bata farka ba, an hana kowa shiga gurinta. Sai nasa suke duba ta lokaci zuwa lokaci. Hakan yasa babu wasu ƴan uwansa a tare da ita, duk suna gida. Sai Alhaji Baina suka iso asibiti suka buƙaci za su gama Bina su duba ta. Da na manyan mutane ne yasa likitan ya bari kuma dama mutumin Alhaji Maina ne, dan shine family doctor ɗinsu. su. Haka suka shiga ciki gaba su, likita yana yi musu bayanin unconscious ɗin da take ciki, wanda shock ne ya ja mata haka. A nan ne Alhaji Maina ya rage murya ƙasa ƙasa ya so magana gaya wa likitan buƙatarsu. Na so a yi wa na Bina allurar da zai ƙara sata ta mutu. Da farko likitan ya yi gardama ya ce ba zai iya ba. Sai daga bisani amince ganin sun ce za su ba shi maƙudan kuɗi kimanin miliyan biyar. Kwaɗayin kuɗin ya sanya shi saurin amincewa tare da yi musu alƙawarin za su ji rizal zuwa safiya. Bibina da tun ɗazu ta farka ta shiga tuno duk abin da ya faru har ta tabbatar cewa tana kwance ne a gadon asibiti. Shigowarsu ne ya sa ta rufe ido don ba ta so ta nuna ta farka. ji likita ya ambaci suna alhaji maina sai ta gane cewar su ne suka zo sai ta kasake tana jin duk abin da suke cewa ta yi tsananin firgita sosai amma haka ta rake don kar su gane idan ta biyu duk ta ji muryoyinsu amma bata iya ba ta iya ganin fuskokinsu ba saboda idan ta arafa rufe yake har suka gama maganar suka fice ta sauke goron numfashi tare da ɗago hannunta wanda ba ciwo ta share guni har zuwa karfe tara na dare tana tunanin hanyar da za ta bi ta kubutar da kanta ƙafafu sun soma ɗaukewa sai wanda suke cikin asibitin da ma'aikata Bina tana kwance sai ga wata nurse ta shigo ta yi saurin rufe ido. Ta duba mata ruwan da ke jikinta sai ta fice. Bina ta yunkura da ƙyar ta tashi zaune sai ta cire kanula da ke jikinta. Ta danne hannun da ɗayan hannunta mara ciwo. Sai ta miƙe babu ɗan kwali a kanta daga ita sai kayan jikinta riga da siket na leshi. Gefen hannun rigarta an yanke shi lokacin da za a cire mata blade. Ta duba ɗakin daga babu komai sai gadon da take kai da kayan na'urori da suke gefe. Ta sake ajiyar zuciya sai ta yaye zanin gadon da ta kwanta a kai. ta rufe kanta da jikinta sai ta isa wajen kofa ta leƙa ta ga babu kowa ta wurin cikin sanda ta fito ta jawo kofar ta shiga takawa a hankali kafa ko takalmi babu tana duban gabanta da bayanta don kar a ganta a haka ta fita daga sashen da take ta faɗa wani bangare tana cin karo da mutane masu kula da majinyata amma babu wanda ya damu da ita kowa yana harkar gabansa kuma ta yi sa'a bata haɗu da nas ko ɗaya ba kasantuwar dare ne babu wanda ya kula kafar ta babu takalmi a haka har ta bar cikin asibitin ta fito farfajiya ganin wani likita tare da wasu nasu yasa ta yi saurin ɓoyewa bayan wata mota sai da suka wuce da jimawa kafin ta fito ta nufi bakin gate masu gadi suna zaune babu wanda ya hana ta fita tana ficewa ta samu mai nafif ta hau ta ce ya kai ta unguwarsu ba tsaya ciniki ba suka wuce har kofar gida ya kai ta ta ƙara rufe fuskar ta da zanin gada don kar mutane su gane ta ta ce wa mai nafif don Allah ka ji ni na shiga na fito za ka wuce da ni zan biya ka ko nawa ne ka ko nawa ne ka ce to dan Allah kar ki ɓata lokaci saboda ina so na isa gida dare yayi to ta ce ta sauka sai ta wuce cikin gida ta samu mutane zaune a tsakar gida ga ɗakunan su gaba ɗaya cike da jama'a da ƙarfi wa Halima ta ambaci sunan Bina wanda ya jawo hankalin mutane wajenta saboda kayan jikinta ta gane ta Bina ta yaya zanin gadon ta yarda sai ta faɗa ɗakin mamanta tana kuka ko ba a sanar mata ba ta san baba ya rasu ta samu mama kwance an bata magani tana barci don tun jiya take kuka ta iya magana Shi ne Baffa Kamis ya je ya amso mata maganin barci aka bata ta sha. Da ‘yan uwan mama suka shiga ta da bata baki akan ta yi shiru kan mama ta farka. Kamar an kare ta ta miƙe tunawa da ta da wani abu. Sai ta isa jikin durowar gadon mama. Ta amsaki wajen matar Baffa ta buɗe ta ciro wannan jakar da baba ya zuba takardun nan. Ta fito ta shiga ta nan ma cikin sauri ta ɗauki tiroli ɗin kayanta wanda wanda aka, aka naɗa mata da zimmar in ta je gidan miji daga baya za a tafi mata da shi Komai nata yana ciki har da sistem ɗinta. Takardun makarantarta ne kawai yake hannun baba wanda take tunanin suna cikin jakar da ta ɗauka. Ta fito da kaya niki-niki duk matan gidan suka miƙe tsaye suna kallon ta. Hauwa Halima ta je kuma ta tambaya. Ke ina za ki da kaya kuma? Hauwa zan je gidan sibilan ne akwai abin da nake so na adana yanzu zan dawo. Ɗakin bari gobe ki aje da yanzu dare yayi. Ki yi haƙuri ki bar ni na je ina so na isar da saƙon baba ne. Zan ta faɗa haka ta matsa ta matsa yasa suka bar ta. ta sanya wani silifas da ta gani ta yane kanta da karamin gyale sai ta fita ta samu mai nafef sai masifa yake shi kaɗai akan ta ƙi fitowa bata kula shi ba ta shige tare da kayanta sai ta ce su wuce tafiya suka mai nisa ta rasa ina za ta nufa cikin daren ma sai da mai nafef ɗin ya tambaye ta inda zai kai zai sauke ta ta ce ya kai ta Kano line tana ganin barin garin ne kaɗai shine mafita a gare ta in komai ya lafa sai ta dawo dan tana tsoron ta je gidan su a samu matsala kuma ba ta burin komai ya shafe su Idan ta ɗaukar wa kanta alƙawari dole ne ta cika alƙawarin mutum uku na Alhaji Ayuba da na Baba sannan ita da ta ɗaukar da ma kanta ko don kashe su da suka yi sai ta ɗauki fansa ta lalata sihirin lu'ulu'u. A wannan lokacin ba ta aurenta take ba ta ce ta rayuwarta take dan ta cika alƙawarin Baba ta san komin daɗe wanda za ta yi Bilal zai amshe ta a matsayin matarsa. Suna isa ta sauka ta ciro kuɗi a troli ɗinta. dubu uku ta bashi tana sauka ta ci karo da wani yana faɗin kaduna zaki ba ta da option ta ce masa i eh, kawai ya ɗauki jakarta ta yi sauran amsa ta ce wajen mutum biyu zan biya yauwa shikenan kun cika dama mutane biyu suka rage a gaba ta wuce ta shiga ta bashi kuɗin mota direba ya da mota suka wuce a cikin gidan nan suka kamo hanyar kaduna tana yi wa baba addu'a tare da share hawayenta a asibiti kuwa sai bayan ta fita da jimawa suka gane ba ta nan Hankalin nurses ya yi mugun tashi, security suka shiga duba ta lungu da sako, amma ba su ganta ba. Sai daga baya ne masu gadi suka ba da labarin fitarta, saboda wata nurses ta yi ta kwatancen kayan jikinta, da shi suka gane ta. Likita ko da ya ji labari ya shiga rudani, da fargabar ko ta ji abin da suka suka tattauna ne ɗazun. Cikin hanzari ya kira Alhaji Maina ya shaida masa, ya yi matuƙar kaɗuwa saboda in har ta gudu, to asirinsu ya tono. A cikin daren ne ya kira su Alhaji Nasir suka haɗu a gidan Malam. suka je da bukatar ya bincika musu inda take malam ya buga sa ya tabbatar musu da ta bar garin kuma yana tunanin ba za ta sake dawowa ba dan zai yi musu aiki sosai akan haka wannan yasa suka samu ɗan natsuwa suka koma gida Kaduna sai wajen karfe ɗayan dare su bina suka isa Kaduna aka sauke su a tashar kawo ta samu nafif masu aikin dare ta roƙa da ya kai ta hotel mafi kusa haka ya ce sai in za ta biya shi dubu biyar ta amince suka wuce cikin garin yayi yayi da ita ya kai ta wani hotel ta biya shi sai ta shiga ciki ta biya kuɗin ɗaki ta amsa ki ta wuce kano zuwa wayewar gari ɓacewar bina ya zaga gari mutanen da ke gidansu ne suka tabbatar da jiya ta zo ta kwashi kaya ta ce za ta je gidansu bilal amma kuma sai suka ji labarin ba ta je can ba wannan ne ya sa mama ta kara birkicewa ta samu zautuwar kwakwalwa hauka tuburin ya same ta tana ihu tana kubcewa rukon da mutane suka yi mata za ta fita da gudu wannan family sun ga tashin hankali sosai wanda ba su taɓa gani ba Baba Kamis ne yasa aka fita da ita, aka kai ta asibitin mahaukata. Wanda likita ya duba ta, suka rike ta cewar dole zai ta sai ta zauna a nan ta yi jinya. Sannan kuma ita kaɗai suke bukata, babu wanda zai zauna da ita, suna da masu kulawa da su. Babu yadda suka iya haka suka bar ta suka dawo gida. A nan ne Baffa ya sallama kowa ya ce duk su koma gidajensu na kusa da na nesa. Mata uku aka bari 'yan uwan mama da suka zo daga Gombe don su ci gaba da karɓar gaisuwa. 'Yan sanda sun iya bincikensu babu wani labarin da suka samu akan ɓacewar Bina. Ɓangaren Umma sosai jikinta ya ƙara rikicewa a kan ɓacewar Bina sai da aka yi mata allurar bacci don a samu jininta ya sauka. Ta masu saurare, a nan za mu dakata. Yi ma